A yanzu haka da yi, za a iya cewa mai faruwa ta riga da ta faru domin kuwa abin da ƙasar Amerika ke ji wa tsoro kar ya faru a Nijar shine ya riga da ya faru tun bayan da ƙasar Amerika ɗin ta samu labarin cewar akwai wata kyakkyawar alaƙa da ke shirin ƙulluwa tsakanin ƙasar Nijar da kuma ƙasar Rasha. Amerika ta kasa tashi ta kasa zaune inda ta yi tattaki tun daga ƙasar Amerika zuwa ƙasar ta Nijar domin ganin ta shiga ta fita wajen katse wannan alaƙa da ke shirin kulluwa tsakanin ƙasar Nijar da ƙasar Rasha lamarin da ya sa sojojin ƙasar ta Nijar suka fuskanci cewa ga abin da Amerika ta shigo domin ta katse wannan alaƙar da ke shirin kulluwa tsakanin ƙasar ta Nijar da ƙasar Rasha lamarin da ya sa sojojin juyin mulkin ƙasar ta Nijar suka kori Amerika daga ƙasar ta Nijar tare da katse hulɗar sojojin da ke tsakaninsu to sai dai abin da ita Amerikar ke ji wa tsoron kar ya faru shine Nijar da Rasha sun ƙara ƙarfafa dangantakar makamashi a tsakaninsu ƙasar ta Nijar da ƙasar Rasha sun sanar da ƙarfafa dangantakar makamashi yayin da Firaministan Nijar Al-Lamin Zen ya ziyarci ƙasar Moscow ƙasashen biyu sun ƙulla yarjejeniyar sake dubawa da kuma tsawaita kwangilar makamashi a tsakaninsu. An yi wannan ganawa da nufin faɗaɗa dangantakar lafiya da nukiliya kuma Nijar na son haɗin gwiwa daban-daban musamman ma a BRICS da kuma Rasha wadda abokiya ce a wannan fannin. ta Rasha ta yaba daddaɗar alaƙar da take yi da Nijar sannan ƙasashen biyu sun ƙayyade cewa za su bunƙasa musayar kasuwanci da tattalin arziki da makamashi kamar yadda shafin Facebook na ƙasashen ƙawancen Sahel ya rawaito yanzu dai haka ƙasar ta Nijar da kuma shugaban ƙasar nata Abdulrahman Chani na shirin gayyato ƙasar ta Rasha domin ta buɗe kamfanunnuka a jamhuriyar Nijar wanda za ta fara ƙere-ƙere da kuma sarrafa abubuwa da dama tare da ɗibar matasan Nijar ɗin ta ba su ayyukan yi a cikin waɗannan kamfanoni da ƙasar rashin ake saran za ta shigo jamhuriyar ta Nijar ta buɗe wannan kamfanoni tuni dai al'umma da dama suka dinga yabawa da san barka dangane da wannan kyakkyawar alaƙar da ƙasar Amerika take son rushawa inda suka rinka yabawa su waɗannan sojojin juyin mulki na jamhuriyar Nijar bisa namijin ƙoƙarin da suka yi wajen ganin cewar sun samar wa da al'ummar su mafita ta hanyar ƙarfafa dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu wato Rasha da kuma ƙasar ta Nijar. Mu dai babu abin da za mu ce face Ubangiji Allah ya tabbatar da alkhairi a cikin wannan kyakkyawar alaƙar da ake son kullawa Ubangiji Allah ka rusa dukkanin maƙiyan Afirka ka haɗa kawunan mu ka ba mu shugabanni na gari amin summa amin.